Hakan ya biyo bayan wata ganawa da kungiyar kwadago ta shirya a ranar Alhamis sha biyu ga watan Janairu bayan tattaunawa goma da aka dinga yi tsakanin bangarori biyun amma ba a yi nasara ba. Kungiyar kwadagon da ta fara tattaunawa ta buƙatar karin albashin kashi sittin cikin 100 yayin da kudirin farko na gwamnati shine kashi goma sha 18 bayan jayayya da aka dinga tafkawa ne kungiyar ta yanke shawarar rage kashi biyu cikin sittin. wato ya koma kashi hamsin 58 jim kaɗan bayan yanke shawarar wannan ne ministan aiki bafuwo ewuya ya ce an kara kashi talatin cikin ɗari na albashi kuma hakan ya kawo ƙarshen jayayyen kashi goma sha biyar na tsadar rayuwa da aka yi ta shekara dubu biyu Ministan kuɗi Ken oforiata a taron ya lura cewa karin zai kawo cikas ga harkokin kuɗin ƙasar inda ya ce. kan zai yi tasiri a kasafin kuɗi amma muna da yakinin za mu inganta samar da ayyukan yi da kuma yarjejeniyar da muka yi da juna na ganin an samu zama zaman lafiya a ƙasar nan yayin da muke duba da kudaden fansu da kuma matsalolin kwadago da dai makamantansu. sai dai da jin wannan dai ga abin da ma'aikatan gwamnati a nan kasar ghana suka dinga faɗa. sunana yusuf hamza wakili a mu ma'aikatan gwamnati da mun nemi a ba mu 60% ne mu su junior staffs nan junior staffs da ke aiki ma gwamnati nan in ka duba kudin da ake biyan mu da 30% da aka kara ne gaba wani kudi ba ne amma shi manager director haka supervisor sunan in ka duba kudin su da 30% da aka kada na ce kamar su sun ce sama amma mu yan kasan mu yan kasan na ko 100% ka kara fa mu be muna komi ba mu ganin komi sunana malam isa almudarris a matsayina na ma'aikacin gwamnati a yanzu halin da muke ciki kai ka ciyar da iyalinka mutane biyar har wata ya mutu jan aiki ne wanga lokaci duk da gaci muna aikin gwamnati don shi wannan albashin da aka ce an kara amma wannan kari sam sam ba je biya mana bukata ba to kin gan yanzu haka za mu je wurin mu. amma ba da farin ciki ba. Sunana Muhammad Mahfuz Bashir dangane da ƙari kashi talatin cikin ɗari akan kuɗin albashi da gwamnati ta yi abu ne mai kyau don yana taimaka mana mu ma'aikatan gwamnati a wurin taimakawa iyalanmu da kuma masu dogaro a gare mu amma dai gwamnati za ta iya yi mafi da haka da ta ƙara mana kashi sittin ina faɗin haka ne sabili da mawuyacin hali da muka sinci kawunanmu a ciki a wurin tsadar rayuwa. Hawa Abdulkarim Yankwaniya muryar Amurka daga Accra, Ghana.